Yeah. This is K Boys. We're back again. We're gonna present you the remix of Carrier, talking about HIV AIDS protection. So keep on listening. and be protected. A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin ɗaya daga cikin mawakan K-Boys Hassan Muhammad Awal wanda ya ce ya daina waka da can sha'awa ce ta kai shiga harkar waka ko me dalilin da ya sa ya fara waka da kuma dalilin da ya sa ya dakata? A dai da an fi sani na da Hassan na cikin mawakan K-Boys. K-Boys. Mm. K-Boys ya aka yi aka fara waka. A wancan lokaci. To, kawai kin san ita shi ita waka mutum za ta yi watakila ko yana da wanda yake ganin yana dan kwaikwaya ko yana da sha'awa kuɗinsa kamar tupac shakur haka a hmm. lokacin muna secondary school so zan iya cewa ta dalilin tupac shakur na ji ina da sha'awa akan yan waƙoƙin hip hop eh. ko in ce waƙoƙin rap hamma na dan fara muka dan haɗu da wasu abokai na lokacin muna secondary school muka dan fara kamar wasa haka har muka zo muka haɗa group mai suna K boys a wani lokaci muna zace kamar shekara nawa to kamar gaskiya kin ga dai kamar 2005 da 2006 mm. mm. daga wani lokacin muka fara lokacin ina secondary school mm. har lokacin da na gama muka to muna yi dai har zuwa lokacin da kuma na daina yi waki daya me yasa ka daina to dalilin kafin a kafin mu zo gabar da me yasa ka daina waɗanne irin waƙoƙi ne um, mai sauraro zai san da K-Boys waƙoƙin a lokacin nan K-Boys gaskiya ba su ba ɓoyayyu ba ne akwai waƙoƙi da dama kamar wata waƙa maka taɓa yi mai suna kariya wadda take magana akan kaucewa samun kariya ga cuta mai kare ga jiki mm. da kuma faɗakarwa akan wasu abubuwa na lafiya mun yi waƙa mai suna siha. a rera mana baiti na shi kariya to gaskiya tunda ce na daina waka tunda ce na daina waka na yi wa kaina wani ai tuna ba masu eh, yi magana ka ce tuna ba shi ina ganin malama baraka mu tsallake daga wannan layin na yi wa kaina wani alƙawari ne mm. akwai mai gida na wanda shine jagora na a duk wayannan abubuwan wato farfesa abdullahi uba adamu hmm. shi kansa ya sha sa na yi irin za a yi wani abu dan dai a dantina baya amma dai haka yake hakura hmm. tunda ne sai na bari na bari in dai tawa ce to ba za a ji a gida ba sai dai amma an tawanci ce ana yi zan iya bi na ta yi min daɗi amma tunda ce na bar wannan layin to na bar wannan to me dalilin da yasa dalilin da yasa na bar layin hmm. shine a ah, magana ta gaskiya ni farko da ban dauki wakar dan nan ganin ta saboda ko abin da kamar yanzu mai da ta kaman kasuwanci mm. na dauke ta kawai abin da turai suke cewa passion kawai irin abin ne na na burgewa na sha'awa zuwa wani lokaci daman ina da wannan burin a zuciyata zan daina yi mm. kuma da burin ya zo a rediyo ma aka shirya ne cewa a daga yau ni wani na dina a daga cewa sunan ke amfani da shi a lokacin ana kira da Hassan M Sharif shi ma na canja shi na koma asalin suna da sai kan takarduna na makaranta na koma Hassan Awwal Muhammad to shi hassan m sharif ɗin daga ina ka samu shi a to sunan mahaifina ne muhammad sharif so kuma sunan a inda aka samu sunan muhammad kinga aka ce hassan awwal muhammad to shi wannan awwal yayana ne mm. ko mu ɗaya mu da shi to kuma gaskiya tunda mahaifina ya kai shekara kusan 30 da wani abu da rasuwa ina karami ya ina yaro mm. amma dai na san shi to daga baya da za a secondary a primary school wanda zai kai ni sai ya amfani da wannan sunan na awwal muhammad hassan kawai awwal kawai eh mm. to daga baya kuma da naji malamai suna cewa ba daidai bane a nan amfani mutum ya rinka amfani da sunan wani gana mahaifinsa sai na canja sai na ƙara wannan muhammad din na je na yi kotu wannan a da ake gidan tsohon kotu na mai da sunana hassan awwal din yana nan amma sai na ƙara muhammad din sai zaman to komai nawa da wannan sunan yake tafiya a shekara a wace shekara ka daina waka ina ga zan na dana waka kaman yanzu mai shekara ta 2017 to idan kika kirga baya zai kai kamar shekara 6 zuwa 7 kai waƙoƙi kamar guda nawa so mun yi album mai suna nasiha kuma akwai waƙoƙi akalla kamar guda takwas a cikinsa hmm. a wannan lokacin banda kuma abin da ake kira featuring wannan mawaƙin zai ya ceka mun yi waka da IQ mun yi waka da mawaka dai haka dai da dan dama da wanda suke mawaka rap a lokacin mun dan yi waka da su kuma waƙoƙin da kuka yi wani irin saƙonni suke suka waƙoƙi kisan kisan duk shida man rap duk inda rap yake a duniya ko a duniyar rap din wato America inda yanzu suke tashe a harkar za ta ga kawai waka wani abu ne na kowa na gasa mu ana dinga cewa ni ne kaza dama shi rafa gaba rafa haka yake ni ne mai kaza ni ne mai kuɗi ni ne mai yan mata idan kuma aka zo bangaren harkar wani abu da ya shafi ƙasa mm. ko harkar take haƙi zaki ga mawaka suna rappers suna ba da gudunmuwa yanzu kika dauki waƙoƙin wanda nake muke magana a farko shi Tupac ya waƙoƙinsa har yanzu ina jin akwai manyan jami'o'i na duniya da suke nazari akan saboda akwai abubuwa da ya magana akai na jan hankali a takaice zan iya cewa waƙoƙin mawaƙan America sun ba da gudunmuwar cin zaben baki a america barack obama hmm. so irin wannan abubuwan za ki ga suna kokarin su ringa wayar da kai su ringa nusa da gwamnati da wasu abubuwar sai ganin cewa wannan ba daidai bane ake yi ai kaza ai kada ai kaza to madalla ga hira ta dauko dadi mai sauraro ya tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hirar mu da Hassan Muhammad Awal daya daga cikin kungiyar K-Boys a da Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. lafiya ba da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau dan kariya. These songs is dedicated to all people nationwide more about HIV AIDS. We are advising everybody to stay away from the virus. Be prevented.